amma su san cewa kashe shakashi da sauran abubuwan da ake yi ba abu ne mai kyau ba kuma mun san ba abin da ya fito da su ne su ga cewa an kada an fafasa kayan gwamnati ko an kashe mutane ko an wahala ta mutane sun fito ne bisa demokaradiyya mun su faɗi abin da suke gani ba su yi daɗi ba kuma mun ji mun gani mun ce na mun ba za mu gyara saboda mu ma mutane ne a jizai ne. Nauran Bauchi Media TV. na mutum gadi ne ko za a ce kuma na gaggawa a kan abin da yake faruwa a bauchi kuma mun duba damuwan al'umma wanda ya kasance sun fito kuma muna godiya da dukkan jami'an tsaro commissioner of police shi brigade commander da civil defense dukkan su wanda suka fito suka yi iya kokarin su ga cewa sun hana wannan mummunan abubuwan da yake faruwa musamman ma wajen yadda abin zai taɓarɓare ya kasance an taɓa rayuwa da kuma kayan al'umma kuma muna godiya cewa an yi wannan a jihar bauchi ba a kashe kowa ba ko da yake an samu barna a garin azare da karamin hukuma ne da yake nesa daga fadar gwamnati kuma mun yi la'akari da abun ba wai kawai ana nuna rashin jin daɗin gwamnati ba ne to akwai mata wanda suka ɗauki abin kamar hanyar sace-sace ne an zama hanyar samun galima wanda har makarantar islamiyya ma an je an tabarbare shi da gidan mutane da kuma da kuma local government saboda haka muna kiran matasa cewa mun ji mun gani kuma mun ji ra'ayoyinsu da kuma ƙorafe-ƙorafensu kuma muna musu nasiha da Allah su san cewa mu ma mutane ne kuma shugabanni ne a dukkan matakai sun ma shugabanni ne cewa wannan ƙorafi da suka yi gaskiya ne akwai yunwa akwai wahala kuma za mu yi kokari mu ga cewa mun haɗa kai a kasafi na shugabanci da gwamnatin tarayya zuwa jihohi da ƙananan hukumomi mu ga an kawo maslaha yadda za a kawo gyara rayuwa ya kasance wahalan rayuwa ya yi sauki amma su san cewa a shafashi da sauran abubuwan da ake yi ba abu ne mai kyau ba kuma mun san ba abin da ya fito da su ne su ga cewa an an fafasa kayan gwamnati ko an kashe mutane ko an wahalakanta mutane sun fito ne bisa demokaradiyya mun su faɗi abin da suke gani ba su yi daɗi ba kuma mun ji mun gani mun ce ma mun tuba za mu gyara saboda mu ma mutane ne a jizai kuma abin yi shi ne a yi kokari a ji abin da suka faɗa a gyara kuma muna godiya wa jami'an tsaro da suka yi tare-tare da su ba a kashe kowa ba ba a yi kowa ba amma su sani cewa tun da abin ya kai an ji an gani to sai hakuri su janye wannan zanga-zanga tun da zanga yanzu ya ɓata gari sun ɗauka suna fashe-fashe kuma suna ɗiban kayan al'umma a ganima wanda mun san a matsayin su na shugabanni ba haka suke so ba mun gode Allah ya saka da alheri